أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تبقى da tabbata ya Allah salatu ya ce ci da ya nufin tabbata a Muhammadu yinan eh, eh, na ẹ̀fọ́ àtìdì sọfúgbó ogún tẹ́ẹ̀kọ́ àti sọfúgbó yan muharram 1435 na adìdẹ́lẹ́ bẹ sọfúgbó èjì nínú sọfúgbó èjì bẹ ní kó november 2013 yan kalẹ́lẹ́ àmìlàdíyà rẹ̀ kàtún ẹni tàbí ni ya jìbí àti kùlùmù yẹ́ sọ̀rọ̀ náà musulmi wa musulmi ne ya ci gaba ba na idan ne page 426 manga a lianu li'anu jini ta ene li'anu na yi alazanyen daga ramon ko? amma wale zan li'anu ngayi eba da yi e ẹba gẹ́gẹ́ jí inú tùúmọ̀ gẹ́gẹ́ ní ẹ̀dẹ́ ẹ̀kí kó ẹba mọ́jí ẹ̀rí gún ní bíá ẹ̀kọ́ na àdá tí ga gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́ sí na gẹ́gẹ́ kí lè ánú nga malamar yẹ láyé àrùn lábẹ́ karkashe kitabu talaka ko jiya na ko? wọ́lé kúlù ní ẹ̀kọ́ náà lẹ́bàbẹ̀ ní gẹ́gẹ́gbò ìlà wùjí wa bà ní ńgájọ́ tún ẹ̀bẹ́ ti wà lókí náà gígánà ẹbábẹ̀ imi ẹbágá zuharu jí gángan be imi wí yàwọ̀lá gángan àmákà ní ẹbú buje yí náà ń gọ́lé prọ̀tídẹ̀ ní ẹjọ́bọ̀ níwọ̀n àdàbẹ̀ ó zo náà ɗayin eh, na shi bai ba ta wuce fi karkashe kiwo kitabu talako man ga al-li'anu fil lugati wa shari'i. ina yin li'anu ya ba shi mida harabci wani gangani bai na yin li'anu ya bayan shari'a wani eh, nga al'anu ya ne la'anana nga yi a da wani ibadu alazanya alaza yaya? ala sabili sakati etiye fusho wa ɗaya da ni yi la'adaya nula ya bayani ebo fushi na miji biyu na ko ga wa zalika min Allah ta'ala ngai daga ba sai ci boyo fil akhirati hukuba ko e fa alkiyami ce ya zama ci punish wunya zaba wa fi dunya mara ce ce ta ci fushi be sai la na ce ci mali tabbata ya za ngal daga je ne bane kiyo inqita'u min qabuli rahmati wa tawfiqihi sai ta ajiza goye za sai ci ma hu ba lo ko bora wa min insani amma ga ga la'ana dana da an mai bulana ke zo ne ba ne kiyo du'aun ala wa ba du'a so ba na ga so kwala da buɗe za ne ba ne kiyo su kuwa za wani jan zaba fa alkiyami su kuma agun yi wa su kuma gaje obi su kuma gaje fushi biyu ko amma ga ga za an yi wato za ka zo kwala ya buke za ka zai na wajen ne kiyo wai ba duwa ɗi ku yau ko rawar tala'unu wal mula'anatu yana ɓago ne kiyo an yal'ana kullu wahidi minhu ma nafsahu zandon domini zandon domini za gubo a kubulanu ɗe ya ci tacu au sahibu ko bulanu kala shehu muwaffaqu din al ibn Kudama, kenan ko ga al-muguni wa huwa mushtaqun ga al-li'a at-tala'un bi al-mula'anati to ba ta wa da kalmar al da an e na kula wahidin minar zaujini ebe na zandon domin ya ebe da yi mibo yal'anu nan sun wani bula da ɓaci tacin filhani sarki ya zuku sun shi in ka na kazi ɓangai gama na wanzo nan wa kala alkazi alkazi mai gan alkazi kiti wani ɓawo eh? eh? A'a wani alkazi ya dinga alkazi ya dinga malikiya wuyo hanabila shi dai gauga wa kala alkazi zane kwane kazi abu ya'ala hmm. ebon nan gauga alkazi abu ya'ala maza bai hanabila wuji ti kenya ebon abu ya'ala wanda mini zai je sabi shi maza ba hanabila ci fi shi jari ne ne zamani a ranar karnin radiyo yi nan maza bayan zahiriya shi ugbo ga maza bayan hanabila shi ko laji ganewa especially bilajin mashiriko amma abu ya alkazi abu ya alamai hanabila yomin gagarumi wuce yi rukunin wata goma maza ba hanabila so alkazi abu ya alamaki na suku wuce can extensive kafin yake ya maza bayan hanabila shi turu ya yi rinna na abu ya laji gashi na suku ɗan wuce gala maza bayan zuwairi a jiki yau wuce lokin yau maza bayan hambali ya shi wuce replace maza bayan zuwairi a kibila da mashiriko saji da magribo daga andalus so za a wace mana daga andalus so cilo da mashirika kafin jiji kakuna lokacin jiji na shi da je a ci da su zaje jika ta yi maza bayan zahiriya a ci zaka ji a cani ja sun alo ya zahiriya shi a bayan zahiriya lada sha kakunan maza bayan zahiriya tun yana sun gano shiga ibn hazin da zanuwa ci da kiyo a jiyan gosu ne a bayan zahiriya jiyo jiga ya abu ba abu ne na maza bayan zahiriya da ne kuma kiyo wọ́n mú dáa ta alkazi wucin ga ya alkazi abu ya na wanda zan zanne ka na bi da yake ga dole ya tuwa ga sun ya bi zalika alkazi abu ya ala sai ci guyu ju gafara ga ayu ya tinga ga ayu li'anu ga li'anu li'anna zawjaini yabone babini la yanfa la yanfikani min an yakuna azu ma kaziban wa ya jina zagu ba gali alu jina zeni dai mini awuri ya ga manan zuci takani babu yimi fatasul lanatu alai lanati ya ci zawun jin wa ya tardu wali ba'alu lanatu ya la zanya kya ba malala la biya gara mai su kun e ba ga yimi ci da ko hmm. imi ga umada ya ja ngole no ko hmm. li alu na ga ngole gutu ci zanduwa mini abuka kuti buɗe ti dacin zai ni mini abu ne ma gama na zu in ma ba gama na zu ta yi ni gan wayancin da ya ba maje daliliya in wani ya ba gama na zu hannu na ko in ma mai ba da gaskiya ga yi ni da cin da ga ma yi ni da ya zuwa su fili gan wuda alhali ma gida ne na gama na zu hannu na ko son wa yi ne zagu ba ba gaskiya ta ko zagu ba ba gama na gina zo na da adi da adi gaskiya na ma da zana adi gama na mini abu hukumu Manga ga hukunci wali'anu mashru'un bi nafsil kitabi wa sunna li'anu da shari'a musulunci bi nafsin alqur'ani bi sunna fa amma dalilu yi min alkitabi amma dalilin laugan li'anu da shari'a musulunci daga alqur'anu na, fa qawluhu ta'ala in e ga rasul lafna ga والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين ويدروا عنها الأذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين Zai ki ga wallazina zane shi na zuwa jakum ya e cike miya shi walam ya kulla shi wa dawo illa an fusuhun a madiyarin dundwa a dajin a gagayi ya ce ki da a madiyarin dundwa sai ti tashin a sunan ina yi kuntu ne fa shahadatu a hadihin marbau shahadatin billahi zai nimi ne abu mujiri ko

wal khamisatu ya gutuci ma an lanata Allah ya bautu la ku ebutu ebutu ga lanata ko muludi tabbatu yawi bare ya sai ki ludi tabbatu yawi sai ta ku yau mu sai ki ma da to sai mu sai ki ma da rama yau mu a da ke in ka ne min al kazibin ngai gama da wuya su ta yi lakin nan ku yau wa yadrau anha al azaba in lakin nan ga ga zai ci da ta yi hukuncin wọn alawan jin rajin kuwa da kyan gada wani ku ja wajen hannun nan to in zagi na ne ba ga yi na na gan a je ban a je zagin na rajin wa ɗan mala a jin rajin wa ne an ta shahada arba shahadatin billahi imin na mutu layari ujin hari zuguni ulakuti uji da so yaci inna hula min alkazibi na ke je ba wunan gaba na wanzu ta wuyan wuda ya ji hannun wal khamisata e ga ya gutuci ma anna ghadaba Allah ya alaiha in wato mun ga fushi sa kulu di tabbatu wai in ka ne min na mun ga yi gaskiya ga ba ne ta wannan wale ki na bani dalili ya tiya li'anu da ke mine jini li'anu jini ko? ta ganin na shi kucewa da mun ga rujin a rajin miliyan eh imigaje mana imigaje kiyo imigaje nga ebo na ime gaga eba ti kiya yau gama na wani nga lati gaje filiyo wa amma dalilu mashiroyatihi min as-sunnati fa ina dalili yanga daga sunnanon gayi hadisi ya sa ibn sa'id sa'idi radiyallahu anhu an uwaymaran al-ajlani ja ila asim ibn adi al-ansari uwaymar al-ajlani lo bayan sabi lo bayan asim ibn adi al-ansari fa qala لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا ذا باجي غاتشي وذا تشي باجين دو تيكي ayaktuluhu fataktulunahu ba e ba ngadagada la ko ebi ko ko bindiga ko gurmeti ujaba ujaza nu tunde nyu ida da tutaki nyu wona ujaza unchi u ga na unchi u ga ga wani ebi je wala u ko la diga ni holen am kan e, fa e, fa kan je wa fasalli an zalika ya asimu rasulullah sallallahu ya wa asimu tanya ne da ne ce ga nan fasala asimu rasulullah sallallahu asimu ci da a ne sallallahu ga fakar ya rasulullah sallallahu almasaila alayhi sallallahu un na gairin najibu wa abaha alabi mu ya aibu hatta kabura ala asir ma sani yi rasulillah sallallahu alaihi wasallam har to babu na e gari na asir wa bi anabi na ni an yi gbe gari na jina asir mo so aji a gari wuce falan ma raja asir ila ahlihi ka kuna asir ma aje da tun zani aji nan ya waymir waymir da be فقال ويا عاصم يا عاصم ماذا قال لك رسول الله يعني صلى الله عليه وسلم قال li waymir asibu ce ga uwai mirgan lamta ne bi khairin wa bidiya ni bi ga alkhairin ya kadi kari a rasulullah sa sana almas'alatu allati wa anha e ga nawa giga e ga nawa gina alim sa sana min ga irin wuce bu qala uwaymir uwai mirgan wallahi ba kutiba ci la anta ya ta ta ala anha unya duga na ba san ga ga biye kin hukunci bu فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس ويمر كتابوري متدى نبي بشتا تنزع عندي جونا فقال متدى يا رسول الله يا تجين سيتي أرأيت رجلا وجد ما امرأته رجلا وليزعينا وليزعي ngada gaba jin gindoci wai da ki da yi yuni ayar tulu fatar tulu na hu ngada tunga wuce da ki da yi yuni wuce za mu cin hu ya ga ya gaza na wugari yin hu ko an kai faifalu kan jan wajijina faƙala rasulullah a nemi za a sallam gan kad nazala fika wa fi sahibatika aya aya ti ya alqur'ani ti yawo bugani be imiyawo yi bu fati biha dawo do bebe yin wuki kala sahalu sahalu a tali anu jin wa ana ma'an nasi inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wani ma rasulillah sallallahu alaihi ya samu da nabi sallan ma faraga kaku na ali anu jizo nan kala waymir waymir ga kazabtu an kazabtu an ya ya rasulullah yau tuke yanzu ki muzu ga mana zuto in hmm? amsaktu an gagwa sunan ka salatan kabla ya hu rasulullah mutu ya sake guta kana ne wato jin furana Kala ibn shab ibn shab fa kana tilka fakanar sunnatul mutala'inai ne wato in na gayi sunna yake da jeji li'an nan hadisi ya nasu ibn maliki in ga inna hilal ibn umayya qadhafa imra'atu bi sharik ibn sahma nas zane ga hilal ibn umayya nan kwai mu ji kazafi ga mu ya da shi wanda zane ga sharik ibn sahma ne wa kana aqal bara ibn malik li ummihi kuma sai ya bara ibn malik ya bayan na wannan ni ma wa kana wal rajulin la'ana fil islami unga mai zam hilal ibn umayya nama unga yi zama fari na kali ya zo inji musulunci wannan qala fala ko fala an ko fala ana tijili anu fa qala rasul annabi sallallahu alaihi wasallam gam abu siruha ya cin zagin da ne fa in ja'at bihi abyad sibtan qadil aynayhi fa wa hilal ibn umayya in egi imin na nga de de gi ne za paboku ayu e madana ani ne ge hilalu no mai yayo wa in ji hadi aka hal mun ga da mai yawan haji ke da wa ga da to dan zali dan koyon yoci nan ja'adan ko ba ku yi jin to ya fi wa nan khamish saqain biki mai were gina fa ali sharif ibn sahma wi e yayin sharif ibn sahma qala fahun bitu an na jabi akhal a ci mai yawon labari kun zai yi akhal ja'adar kama shi sakai ne ne ko mana umbe biyu da hannun egiyar zido na nan egiyar sharikun mutafma na ga ikiyo cabai zai ca li'amin jin musulunci wani sifatu wa ka musifu bai hukunci wuji amma gbani wọ́n yìí ká ní ẹ ti rí inú yẹn dẹ́ẹ̀kí ní gbogbo wọ́n ti kí àrùn wọ́n dẹ́ẹ̀kí à lọ́wọ́ gànwọ́ gan-an àdàlájé ní wa. Eh? wọ́gbọ̀n o ìwọ̀gbọ̀n ó jẹ́ àti àtà ga ko wani da da yi ragin na yana ewon ya bu gayo wagula ga ya ba ga mana zuwa ni ta wala ààlù ah, gẹ̀rẹ́ bá gẹ̀mọ̀ ne zọ́n ẹgbọ́n na wúyé jì wò ẹbá àtọ̀bá inú ìní máa jẹ wọn ní pẹ̀lú ìní ìbẹ̀ wọn náà òfẹ́ jẹ̀dà jẹ́ àrùkú lábẹ̀ sáré ti yìí ẹgbá tẹ́ẹ̀sì náà súnmọ́ ẹwọ́n tí wọ́n àṣọ́rọ̀ Wale da na bigiyo bigiye shi doji sifatuhu na sifa yake mina dili alu jina يسن للإيمان قبل البدء sunnu yo ya liman ma'ana kunji liman ya masalaci ga kawai hane ya doshi ce musulmi shi fi tala'uni kame da jadili a zuwa ba ta yi nina an yi zakirar mutala layi ta ta'ala to ba to yi min na jadili a a cabu kudi ke doji nan a cabu lana ke doji nan ya kaza fina ji doji nan wa e, e, bai doji ce musulmi na gada da na wuce na wuce biyo un fa to ba to yi min fa to ba bai so yi ci wani kawufu huma min azumi kabi umu ya da su liyadan ya punishment يا soko wa rahabuhuma min al-kadhibi ala Allah umula je gravity yawon su ga manota to ko su ga manota ba fa an sayyid ibn jubair ابن عمر عن المتلائمين يا عبد ابن عمر يتين يجي لآمنا فقال وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه الصلاة والسلام قال أبو عليه يجي لآمنا وقال حسابكما على الله hisabi ya zagu ba ba da ba to yace ahadu kuma ka zubu zai nimi ne ga manuzun man ga wal fi riwayati riwayan da cewa magan Allahu ya ya'lamu anna ahadakum ma kazibun sai ki doga zai nimi ne ga manuzun fa hal minkum ma ta'ibu in ba da da mini ne ga tuba jina annabi ya ji ga wuce salatan maratu zuguta

zai je mini ya zagu ba nan gama na sun ciwo isa yi ma sai ba su yi sai ba su yi shi kashe ya zaɗa wani ga confess yan wuya tuba gina yau ma na yau ga kijin ga gama na su wani kai gaji ya riju ta yi sai ta ce gani wani kawo ga 35 ga gama na yusu ta zakazon wani at least wani wasu awon kyaniyan gama na wasu ga wa matu ba jani kashi ya zaji ma ce ni wale da ya yi ruciya ko? wani amurali ya rijin wale ya gaga gasa kusa da jisa ta ga wani sai fara giya ni gaci wafi riwayatin riwayan da cewa magam fa'an zarar mawa azza wa jalla haula ce fi sunatun nur sai cikin ayan na shi na sunatun nur wannan na zuwa da karshe fatala huna alayhi alayhi sallallahu alaihi ne baya wa wa'azahu alayhi majawazi wa zakarahu Satu, wa akhbaru alayhi bake yi labari anna azabad dunya ahwal min azabil akhirati yadi azaba yanje inda sauki da azaba ya alkiyami wani pate tiki boyin nan, wani wasu hatu ga lalamarin nabi ya

a da rauza ko mimbare masalaci ya yi shigo sanaga inu sati je ilimi ga wuce inu sa musulmi da da na wuce wani wududo wudu gagu ya bezo masalaci na magan wacin ga jujjon ga alalu nwoye mostly e ga irin na jibenio dokun wani wuce wuce express adisi je benusu su shi amma mai fiki wujaja lagan labe bu olowo do

wọ́pátúpá wọ́pátúpá wọ́pátúpá wọ́n mọ́lé adó ọmọ wá adó ẹgbọ́ zànà gáyì gàmà ní pa àzọ́nà òtútù di kí ọ lójú náà wọ́n gbé ọgọ́gá ní ọ̀tẹ́ ṣíṣì ńgá inú ti lé tí mo tẹ́ kí inú gbiná kún inú ń gájà kóòtù lọ́wọ́ àdájú kúnnù kó ẹgbẹ́ ti kó èmi ṣakáàrú siya. ebe e no ci yawa ta ci ko no atan pandan mino ga mu ne da chi, ka shi wo shi na kulun ne dibi e je wuci ko to ka nora Allah ya kiyaye mu man ga fa in lam yarji'a anil li'ani wa ga panpa ta jiya a ci a ci maga a je bajan a diga li'anu ji yabda'u rajulu fil li'ani ba diga a cawo ثم تلي المرأة إلا هي تعبير كيف تعبير جامع تو كما ورد في حديث ابن عمر كم نبين حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال هم فبدأ بالرجل أتاتا بالأباقي فشهد أربع, شها أربع شهادات بالله مجھے رجال زكوني دوسيتش وانتو كتي إنه لمن الصالحين كده كده وي gaskiya mu ya tawo su ga manata zagin nan wal khamisa ta ya gabu su cima anna la'nata allahi idan la'ana ya ce ce alai ulu tabatu ya hune ya bana in ka in ka ne min al kadibina abe kun ga ga mana wanzo nan thumma sana bil mar'a atilami tu a ayi ba ki ga su mi to caji fashahidat arba shahadatin billah imi tajiri zubunu caji kudi ba so ya innahu lamina alkazibin kede ba wani na gama na wasu tawonan wal khamisata anna ghadaba allahi alaiha yanzu gutunci in wule ruji kede fushi soko e wuje soko luri tabbatu ya wunai inina in ka na nina sadiki na abake hunga gaskiya ga ba wuta wannan wa yahlifu rajul fi liadihi labari ga adili anu waji kuti arba aimani biLla. zuguni waji kuti ba sai ci innahu lamina ke kide mu ya gaskiya tana wa ta'lifu almar'a ila jima ji kuti arba aimani biLla. waji kuti zuguni ba sai ci innahu la innahu min al kadibina ke dai e ba mu gamanu su ta wona kamar da fi hadith ibn umar dan bi da hadith abdullah ibn umar radiyallahu anhu anna rajulan min al-ansari da ba jin wati min ansar jo qazafa imra'atahu wa in yuji qazafi fa ahlafahuma an-nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi sallallahu alaihi wasallam kin ya ci ma kuti ma na ali anuji thumma farraqa bainahuma ne bi an ma zagu ba maka gabe doji ya e ce li'anu ba ni sai fa alkiyami ka ka ci abuwa su eh? manga wayu sannu sunna mujibiyo an yi wakilan imamu rojiran ya zo a yadda wa ala fi al-mutala'in ba da shahadatin rabi'a a gasar sun nuro na ya gashi shi na da na wuce wani ko? ngazawa an yanzu a yadda wa lafiyar almulayi ba na gaji li'anu nan a gagwa buru sun ba da shahadatin rabia bayan shahada ya yi nicho wa kobla alhamis da kamin gaggayen cina waya kuli lauta ga ina ha wajiba e ganna ji tabbatarwa ai alla'anatu wal ghadab min Allah la'anan sa ko bi fushin sa ko daga ba so yace wani tabbata in ka kana min al kadhibina wani tabbata yau ngai gama na wayo wani ba ga laji gane wa wa kutiji har rubutu rubuni ani tage gama na ke da gaskiya ga wuya jikiyar gaskiya ga wuya ta wani kanu su kukuci ya karshe ganci wucu no gusu gen na zuwa agwagwa buti ba agwagwa buni su agwagwa buni su zawon shagagan wani tabbatarwa fushi so ko bela na so ko je wuje so ko gadi tabbata nga gama na wasu ta zagin na wani wasu shagagan karshe ganci ne fa ibn abbas radiyallahu anhu da ba abdullahi abbas sun kursa kuje da yan yayi zagu baba annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam sai ya nabi sallallahu alaihi wasallam amara rajulan hina amara almutala'inain an yatala'ana annabi sallallahu alaihi wasallam ji ba jinga ci foro ka kuna annabi gan zagu ba ne jadili anu nan ka kuna fi wa jila na gan annabi zagu ci foro ayya zuwa yadda inda al-khamisa ala fihi kan yanzu gutu shiga ni su lagu jiya lagu bumi sun wa kala wuce gagara ina ha ba. yana gari tabbatarwa fushi ɗaya wuce la na sako gadi tabbata ngai gama na wasu wani wa Amal mar'a amma yin zagi fato kafu bil kalam agu kaji kini wa da wai qalu laha ba da rabi'a a ci ma gaino to zuma yan ga kuki shi yanzu guni jizo nan ga ina ha ba ga tabbatarwa qala ibn na ibn abbas Allah anhu ga sun makamar inda ita hana ke fashe da Falon ma kanat inda al-khamisa kaku na wake waje ci gaji na zuku wa kafuwa uka yake ne wa qala wa qalu a cikin Ina ha mujiba ga tabbatarwa daga naji ne ka ya bayani ya za ya procedure ne ladi mi alu na ga su to da ne ko hmm. no ye procedure ne pata ngalo tun awe di eju ko to ase joju wa idan ba da wa idi sannan kan wa da yiki ni sannan kan zaji wati continue ga natiya ko mun ji wato fa in kazzaba al mula'inu nafsahu qabla al khamisa amma mutu ba yi na dili anu na nga mini uza gama na wani ko qabla al-khamis ya yagu kami kaga ya su cina yujladu hadd al-qazfi aga ba yi na ji, hadiyar wa kala fidin wa tabqa al-mar'atu zawjatuhu in ma dadu asini kiwon go e ba de gangan inu ya ci da. duniya gufe na yake wuce da biya sauwa ziji sauwa ziji sauwa ziji sauwa ziji wuni giya ugwa a sa fatuba ugwa a sa ali da ugwa a sa bayanin jaji da ya zaɓa alikiya ne kun ga yin jayin jama da saukin ya alikiya ne na wuni giya ugwa wuce kuti shi zuguni sai dai yi yi wani dayanci na gaskiya maga ne ta da wani kamin yau ga ya gutuci shi ga la'ayi na sakulu tabbatu ya wunga ya gama nan wani ta wani suke zai a zai wunga wunga di tabbatar mm, yadda jama'i gaskiya gama nan zuta wani zagi nan na fadin wale ya duka ke da hunji na nago mun dai gane na soji a wale ne a lula completa ina dan duniya to su ina jikiya ina dan amma ga da yake wani kazafi Well, عند وقد روى عبد الرزاق عن عن ابن جريج عن عطاء قال قلت له عنه أرأيت إن ذا الذي يقذف امرأته قبل أن يلائنها zane ji nuka zafina ka ne wujin li'alu gumi mutum ga ya karshe gan la'ana sakonu da tabbatu ya wungayi ga manan wuyan zona nga bai ga wuga biya

ba da ma ya buka mina tala'uni shai'un ko bayana li'anu na yaji na yadda ciki alaji li'anu zanen duriba ba yi wuce har wuce bulala wai yayi mura hatu yi min na madaru matsala ya gurin man gafa in tala'ana amma ya ba da yi mi gabe li'anu ji wa shahida alhamisa a zubu yanzu ci jinga sai nauyi farraku bai na kuma ala tabiri a zagan ko a gafi da izigan ɗai e ba da yi min daga gigan yare abada falla ya ji ta mi'ani abada ma kara gube waje a tsaye ba da yi miliya wala hilu liro juli an yi taga waje ha umarjin halalli a gaba gina wada jin zagin na yawo na ba dubi akalin jadidi bai yawo faure na wani ya yi jami'a ma gani ko sai faɗi ya nizanci kawo gaɓe shi ci gani zagin na gawo yi waro zai laiwe ya fa mm Kan zagin na gada ya wafa bai zanen wacce wacce ya zabi ko zama ci hasu ii na biya yi a nujina sai babu sai fuwa alikiya su gwasa kai ya ji zai nimi ne yau ga manuzu fashi hadis ibn umar radiyallahu anu kala lafa bada abin rajuli a caca bai zabagi ko fa da arba shahadatin billah ba gina ce riji har zuguni wuta kuti jile so ya ci inna nuna da kire gaskiya gawo ya ta nona nona wal khamisa ta yaga gutuci man anna la natallahi alai la da zakulu tabbatu yawi in kana min al kadibin ngai gamana su ta zagi nona thumma sanabil marati ya ba ta a ce to zagi su gamako ko fa shaidat arba shahadatin billahi innahu la min al-kadhibina in da yoto ja da kuti jaru zuguni ke dai ba na gama na wazo na wal khamisata ya mutunci ma anna ghadab Allah ya ala ke dai fushi na tuci tabbatu ya mu ko in kana min as-salikin an ga gaskiya ba wuya ta wannan sun mafarraka bainahu ma ta ga bai ba da yimin ne ma wasu ruwaki li hadisi sali ruwayan hadisin sa'u ruwayan da cin hadisin sa'u ga fatala ana fafarraka rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainahuma wa qala la a badan na jin da an zana na da ya bada yi nuci don mu ci ga a kara ya gubiya mas'ala ya goro wai za ta la'anar zaujani e yi ni gajali anu jin falla yuraddu li zawji sadaquhu ala tade kiye bada yuga nga munde pe ebe ji umude won amali alujani ero ebogo de ga li nga ga nan wina nga tade ki wo lu yawi ebo lu de na nga faya wani na lai inda ma yaqulu laha bima yastamta minha ko ena ngọ́lé káwọn atọ́gbọ́n àti ẹ̀láyà ń gọ́lé pọ̀mọ́tí ìwúnà ń gbọ́n aláyà ń gọ́ fàtí àdís ibn umar rọ́dí aláwọ̀ ánù kálà rọ́dìl bàbá àjígan máa ní ni ma mm. na wani alùjíbe imi àtàgàn alábàdá àwùjígan ewó na wuyayu sàdẹ́kì na zugun ń gá wọ́lá dáa ní jẹba yẹ bangan na tileriya kala ga lamara laka wa ji in ka in kunta sadak in kunta sadakta alaiha ngai e gawa ya ngai e gawa ta gaskiya ta wa bi makta halalta min farjiha wa ga sale yake wace gwaye gwaye mai wani yi yawa ke ba biyu na wajin a wani yes no unje unje ya sale ki ani sadakta wa gaskiya ta ngai e ga wa gaskiya ta ta no problem amma tuni wa gaskiya ta yin wayan wayan cin daga kan waye ga waga je gaskiya ga ɗan eh, lawa je sa da yake gobiya nan ka kuna wa juya wani waki jin wa tsoho mabiwi wayan kunta ka zabta alaiha kuma ga yi gaggama na wasu tawo faza ka ba adu laka wuce iya wato ga mana ungoyon wato a gaza na su gama yi rinna nan wa dai wasu shi na ga to wasu lalai ayu bena ẹ̀kún kú kuma ọjọ́ tó wà ní kí àyán wà ní ó wà mọ́sàlẹ̀ ìgboro wọ́n ìzá tàlá ánà rọ̀júlù wàlmọ́ra zàbá jíbẹ̀ ń zàgí magali ánù jí wàká nẹ́tìlmọ̀rá hamilan ìzàgí na mai biyanwe wanta farrajulu min walajiha zàbá jí na magayen wani zàgí na jẹ́ na wujijin wuya fayyula haku bil mar'ati ga yajin na da ajiye ba nan ajiye ba ziyayen ajiye ba babawa zandoro ma ke ga yajin na ga yajin ya ciwo zandoro na ga na ga yajin na zawon kakar zafi ji daga wala ji ganewa hukunci da sai ba ziyo sai ba sai Kamafi, fi hadith ibn umar kemnu bada hadisin abdullahi ibn umar radiyallahu anhu na annan nabiyya ke da annabi sallallahu alaihi wasallam la'ana bayna rajulin wa imra'atihi annabi sallallahu alaihi wasallam ila eh, yi ni a ah, ni gboro annabi ah, takari labari rani da yin zagi za wuce da yin yi fantafa ni waladiha zabagi wuce ci ga yin nan wujin mawa fafarraka bainahuma annabi ma gan wa babu yin wukin gago na ji anu zana wa alhakal walada bil mar'a wa nabi ce gila da ji ba nun daga da ya don ga ajiye doro fa ziya kamu li'an man ga naga yi hukunci ya anu ala wadi iktisari in sumar wallahi al-muwaffaq Allahu a'lam to da ga nan jama'a nan wato ga tula sai da mu yi daga yayin na mm. lalacewa mai jizawa ngọ́gbọ̀gán ẹgbọ́gbọ̀gán àwọ̀gẹ̀gẹ̀ zai ci da wọ́n jìgà títí yà eri ngọ́lẹ̀ zàbáyí mẹjájín bá lìgí àìbí àǹkàlí àwọ̀yẹ ayébáyé aga ayébáyí na yẹ zambaci yẹ dẹ̀ tí bẹ̀yìn zàjí na yọ alfaraju da alfaraju wo zaguniya ni wacce abin na ji filo kan ga aka zane geriyo amma yin zagin na zaɓe bagin doci wa la ya furu gan wayancin daniya wa kan wuka to be bagin doci wa la furu gan wayancin hanyar? wun be bagin doci a shi ka to a yi gurin to to da amma ya e je laɗe ba gani ajiza na ganin ga wani ne ya e je laɗe ba ajiza na ganin ga wani ne ba ji sai ku sakanin wa je ajiza na ganin zugun ga wani ne ke wani ne zagi ne wẹ̀yẹ̀dẹ́zù wọ́n gbá wọlé ilé ẹni ẹ̀ṣẹ́ ìsùkùsùkù gwẹ̀ẹ̀dẹ́ ní mbọ́nà yóò lè pàṣẹ́lá ilé gẹ̀gẹ̀ tí wo kàánú wọ púrúfù ẹgbọ́gbọ́ wà lé gan ẹgbẹ̀nẹ́wọ̀ ẹgbọ́n dégé ilẹ̀ ìgájìgbógin ilẹ̀ gínà lára àti wọ́n jízọ́ lẹ́yìn gájìgbé náà lè rí ajé ìrìn nẹ́ yóò rí ọkọ́ kátánú tẹ́gùn bá gọ́ọ̀dẹ̀ bá yí náà ó dédé gá náà tí àbújí ká tó gánà dédé gá ni wọ́n á lè ti bẹ̀ lágbẹ̀ tí ìlànà ti mọ́jú bá wọn ó dédé gá àmá wúlé gùn wá ní ẹnẹ́zà náà gùn ẹnẹ́zà náà ẹ̀zà gún ni har wa ajirin na biya wadda ga dukiya bulala tamanin ta wani ne ya gayye ji rikici fikin babu na ba yi nura magi wa ga wajen umarya zanuwaci imira magi nga ji sun na jin gayan doro ji amma ka mu sun ga kada kacin wa ga ji ka zaune umar ga ko kan ga sa ga dangu umar wani ya zanna ka yi sun so fitina so yake ci èyí adégbé ẹ̀gẹ́ ti súnkún àgbé bàbá àgbọn jù mọ́ wọ ya ẹ̀fúnkà àgbọn tó mọ́ àwọn ń gáyé gọ́wà proof yẹn wọ́n ti wọ́n mọ́ wà nígbà dẹ́rẹ̀ ti dọ́ọ̀lì àánú àbẹ́jì fi lọ tún òṣèlú ìnira ìbò ń di fitna ń jù àzọ ti sùn tí ó ti fẹ́ bá sọ àti afẹ́ bá sùn ó ṣan. kú yóò. àbá ìlú ti bá ju ju ju wallahu alamu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa a astaghfiruka wa atubu